Assalamu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu kuma wannan channel mai albarka a yau muna tafi muku da wata shahararriyar waka mai taken rashin tawakkali wanda hamisu breka ya rera wakar kuma mun zakulo muku kaɗan daga cikin wakar saboda kuma kallo da kuma sauraro ku ga wannan waka kuma ku saurare ta domin wakar tana dauke da darussa da dama a cikin wannan wakar rashin tawakkali idan ka jance rashin tawakkali to fa akwai sakonni da yawa a cikin wannan wakar kuma matashin mawakin ya dage kuma ya yi ƙoƙari ya zuba kalamai a cikin wannan wakar ya ba da wani labari wanda a diramance ne ya yi wannan wakar kuma muna fatan za mu kai ku mun zaƙulo muku kaɗan daga cikin wakar mu sanya muku ita domin ku kalle ta kuma ku saurari wakar ku ji irin darisan da ya sanya a wakar da kaɗan ne daga ciki muna fatan za mu kawo muku ah, complete ɗin wannan waka gabaki daya to amma kafin hakan idan wannan ne karanka na farko dan Allah ka danna subscribe a wannan channel sannan ka danna kararrawar sanarwa wanda duk lokacin da muka kawo muku shirye-shirye ko muka dora za ku dinga gani ana nuna muku saboda haka da mu da ku zo mu je mu saurari wannan waka kaɗan daga cikin wannan wakar ta rashin tawakkali ta Hamis Breaker so ta tun muna yarinta kana na yawan kishinta akan taban gudun yin mota. wuri nake ta zamin mata yanayi dare cikin tafiya ata kuncin rashin ta yafi na bangota na so ta yadda so ya hukunta samu kansa na rayu ne da soyayyarta da duniyar gaban da irinta sunanta to kaɗan daga cikin wakar kenan ta rashin tawakkali wanda hamisu breka ya rera a wannan wakar saboda haka masu kallo ku ci gaba da kasancewa tare da mu a wannan youtube channel din za mu dinga kawo muku abubuwa sabbi kala-kala da kuma dumudumin su wanda daga zaran abu ya riga ya faru za mu kawo muku kai tsaye domin ku masu su kallon mu kuma da sauraron mu a wannan shafi muna muku fatan alkhairi da fatan zamu wani cikin koshin lafiya مع السلامة